الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الخامسة والعشرون الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يتي فائدة تأشرين دبيار دقتشم فوائد الذكر فائد جن ذكر أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل أنه سبب اشتغال القلب شي ذكري سببين نشغلتك al harshe anil giba daga giba idan mutum yana ambatan Allah ba shi ba gulma dama me ke jawo gulma shine baki ya gaji da rifewa. zuciya ta gaji da tunani ta tattara ta ka kallo can ta kallo can shi kuma harshe dama shine rasulul kalbi ai ko mai hikima ya ce la tu'jiban naka min khatibin khutbatun hatta yakuna ma al kalami asila innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al lisanu ala al fuadi dalila innama ju'ila al lisanu ala al fuadi dalila shi innal innal kalama la fil fuadi tun magana da kaga an yi ta daga zuci take wa innama ju'ila al lisanu ala al fuadi dalila kawai an sanya harshe ya zama shi mai isar da ya zama ɗan saƙon zuciya ne so daga shi yana isar da saƙon zuciya ne abinda zuciya ta tattara to shi kuma shi ne yake furtawa ta daɗe tana ta tunane-tunane ta kakkallo ta kakkallo ido ya aika mata da saƙo ta tara sosai to shi kuma harshe in ya rasa abinda zai yi shi kenan in bai ambatan Allah shi kenan sai fara gulma wannan mace da haɗa faɗa annamimanci ko wal kadhibi da ƙarya walfuhushi da mugayen maganganu batsa wal da duk abin da ya kasance mummuna a cikin magana zikirin Allah shi ke hana mutum ya wannan idan mutum harshen sai shagalta da ambatan Allah ba zai samu waɗannan matsalolin ba mutumin da zai zauna ya ta karatun alkur'ani in ya gaji da karatun alkur'ani ya hailala yi salatin manzala Allah sama ina yake da lokacin gulma kuma kwakwalwar shi sai ta fi hadda fa innal abda la budda lahu min an yatakallama kun ji ko <laughs> bawa dole ya magana tunda Allah ta'ala ya sa maka harshe to ba yadda za ka yi ka zauna ka ce ba za ka yi magana ba shi yasa malamai suke cewa as-sukutu fi aslihi laysa ibadatan asalin shiru ba ibada bane ba ibada shiru sai dai fi sukuti salama eh amma ba ba al'ibada ba ba wani abin da za a ce mutum ya shiru shi shikenan ya zauna ya shiru ana ta rubuta mai lada gawa ne ya shiru an ta rubuta mishi lada a'a sai dai ya kuɓuta ba za a rubuta masa zunubi ba akwai kuma inda a sukutu ya kunu ma'asiyatan shiru zai zama sabo shi yasa ake cewa annafiqu al'asamitu anil munkar shaitanun akharasu mutum ya ga ana ɓanna ya shigo ya gumda bakinsa to shaitanun akharasu wannan kurman shaidan kenan in kana neman kurman shaidan ka samu mutumin da yana kallo ana ɓanna sai ya shigo da bakinsa ba zai ce a daina yi ba to wannan shine kurman shaidan shaidan ya fi ma son shi fiye da shi kan kansa yana mai aiki babba to dole dan adam zai yi magana fa in lam yatakallam bi dhikrillahi ta'ala wa dhikri awamirihi idan dan adam bai yi magana da ambatan Allah ba wa zikiri awamirihi da ambatan umarce umarcen Allah kun ga umarce umarcen Allah shine al'amru bil ma'ruf ya takallama bi hadhihi al muharramati aw ba'dha to tabbas sai ya furta waɗancan abubuwan da aka lissafa waɗanda suke haramun aw ba'dha ko kuma su daga cikin su kun ga al-ghiba an-namima sannan al-batil al-imam ta'ala a cikin littafin sa ihya ulumuddin sai da ya kawo uyubul lisan guda ashirin zunuban da harshe ke ke yi ma mutum ke jama mutum guda ashirin ya lissafa nan ma ya kawo mana biyar Algiba, ghiba an-namima da al to akwai guda goma sha biyar da nan da al'imamu al-ghazali ya kara su ko ya ambace su in mutum ya hada da waɗannan sun zama ashirin to dukkanin in dai baka ambaci Allah ba kuma baka zama mai al'amru bil ma'ruf ba to wallahi sai kai gulma sai kai ƙarya sai kai zagi sai kai ashariya sai kai batsa in dai ba za ka yi ambatan Allah ba ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى باب هنيا دمتن زي كبتا دقا ودنن أبوبون دا سكي حرام دن غباكي لا ينسو إلا بذكر الله تعالى سيدا أنبتن الله ملوك كنسر البتة ففو har abada ba za ka iya kubuta ka ce ka kubuta daga waɗancan ba sai idan ambatan Allah kake yi ba za ka ce kawai kai shiru ba ha shi sarkin sarkin katubara sarkin katubara kaga shi ai ba zai shigo ba ko bai iya zikiri ba sarkin katubara ba an zo fadaran nan ya ce to shi shiru zai yi yau ya shiru ana zaune sai can sai aka ce yau sarkin katubara kuma lafiya kai shiru a an an yi masa haukar bankama Hmm? kun zan hauka dan bankama ai dan bankama ya hauka wai ya warke shi kenan sai ran nan ana zaune ana fira sai wani ya ce ah dan ma kamar ba kai bane da kai kai ciwon hauka haka har ba jifan mutane kake yi shi kenan sai ya ce ah bari gani ma yanzu ko zan iya yi shi kenan kawai sai kuma ya dawo haukar ya ɗau dutse kawai sai rarrotse ma duk da suke wajen kai to shi ma haka aka yi masarcin ka to bara aka ce a to sarkin ka tuba yau lafiya lafiya yau dai ka shiru ya ce a to ni na zaɓi in yi shiru ne tunda kullum mutum ya zo wajen nan sai akwai sa an sai mutum an duke shi da mutum ya buɗe baki ya magana sai a ce yayi ka tobara sai a duke shi to yau tunda ne shiru ba sai sarki ya kama uwar shi ya duke ta ba har yau ya fi kowace ke shi ba zai iya shigo ba ce sai dai tun da yau sarki ya sai sarki ya kama uwashi ya duka tun da yau shi ya shiru ka ji fa duk da wannan fade fade uwa ya shiru yau kenan ka gani to ku ba ji za a mutum ya shiru wal mushahadatu wat tajribatu shahidan bi zalika ya yace al mushahada abinda ake ganin yana faruwa balo balo wat tajriba da gogayya da aka samu a rayuwa bi bidalika suna suna suna shaida akan wannan batun da aka yi ka gwada ka ce kai kai za ka yi shiru da bakin ka kai shiru kar warin baki ma ya ishe ka bakin haka dade ba bude shi ba wari yake yi to ba za ka yi karatun qur'ani ba ba za ka yi zikiri ba to gulma za mutum zai je ko ya je ya karya ko ya ihu ko ya surutu ko ya musun da bai da amfani faman awwada lisanahu dhikra Allah duk mutumin da ya saba ma harshensa da ambatan Allah to sana lisanahu anil batil wal lagwi to zai tsara harshensa daga mummunan abu wal lagwi da yatashiyar magana in ka saba ma harshenka da ambatan Allah shi kenan mutum ya huta wa man yabisa lisanuhu an zikrillahi ta'ala wanda ko harshensa ya bushe bai ambatan Allah madaukakin sarki tarabbaba bi kulli batilin wa lagwin wa to harshen nan nasa zai ɗanyanta ku zai zama ɗanye bi kulli batilin da dukkan mummunan magana mummunar magana wa lagwin da yasasshiyar magana wa fuhshin da kuma alfasha a cikin magana wala haula wala quwwata illa billah mala yace babu dabara babu ƙarfi sai ga Allah maɗaukakin sarki Allah ka tsare mu ka sa harsunan mu su dace su zama ɗanyanta ku a wajen ambatanka A sadis kun ga wannan kun a balo balo yake wannan bai bukata a kama nassi bai bukata a kama ka nassi da mushahada da tajriba su ne shaida in mutumin da bakin shi ya saba da surutu da maganganun banza to shi kenan don ba zai yiwa mutum ya shiru ba ko dai kai karatu kun ga shi yasa wannan kissa ai matar da ake faɗi wadda ta sa kanta ka'ida kissa ce qissatul mutakallimati bil qur'ani ta sa kanta ka'ida ta ce ita ba za ta yi magana ba duk abin da za ta faɗi sai dai ta jawo wata aya to akwai inda ta dace dai akwai inda kuma haka dai aka kakkawo ita kanta riwaya ba wata riwaya ba ce da take da matsayi a wajen malaman hadisi iyaka dai ciki take a cikin littafai akan dan kawo haka dai ko da dai abin nan dai a dai dan samu bayani a yi السادسة والعشرون تأشرين دشدة أن مجالس الذكر مجالس Malaikati lalle wajajen da ake ambatan Allah farawa daga majalisun karatun alkur'ani majalisun hadisi ma haka ya ka malamai sun yi saɓani al-imam a cin alfiya yana cewa wa hal yusabu aqari'ul athari ka qari'il qur'ani khulfun jari yace wa hal yusabu qari'ul athari shin ana yin la'ana ba da lada ga mutumin da ke karanta hadisi ka qari'il qur'ani kamar mai karanta hadisi yace hulfun jari an yi sabani sabani ya gudana akan haka a sheikh abdulaziz bin abdullah bin baz an tambaye shi yace yusabu cin kaɗo hadisin sai sama kana karantawa ko baka yi aiki da shi ba to ana karanta ana baka lada to majalisosin ambatan Allah tun daga alkur'ani da wajajen da ake koyar da ilimi da wajajen da ake ambatan Allah da baki hailala ake salatin annabi ake istighfari ake yi da sauran nau'ukan zikiri to majalisoci ne na mala'iku mala'iku suna wajen sannan wa majalisan lagwi wal ghafalati sannan majalisosi wajajen da ake rafkana ake wargi allagwi ake yasassun maganganu wal ghafalati kuma ake rafkana su kuma majalisu shayaƙi ne Majalisosi ne na shaidanu don aka zo ana goge a waje ko majalisun surutu ko musu musun siyasa ko musun hayaniya mara amfani to wannan shida nuna wajen فليتخير العبد a ajaba huma ilai wa aula وأولاهما sau so daga ya rage na bawa sai ya zaɓan ma kansa a ajaba kuma ilaihi wanne fi burge shi da majalisu shayatsini da Majalisun mala'ikati waɗanne ne suka fi burge ka sai mutum ya zaɓan ma kansa wa aulahu ma bihi kuma su waye suka fi dacewa da shi wanda majalisin ya fi dacewa da mutum mutum ya zaɓan ma kansa an ban maka zaɓi fa huwa ma'a ahlihi fi dunya wal akhirah kullum mutum yana tare da waɗanda yake tare da su ne mazuwansa a duniya da lahira wanda kake tare da su a duniya to ka yadda ka zama tare da su a lahira nan magana ce mai mahimmanci in mutanen da ka yadda ka zauna da su a duniya to ranar lahira ma ka yadda ka zauna da su ka yadda Allah ya tashi ku tare da su in ka yadda ka zauna da mutanen kirki a duniya to kana cewa Allah ya tashe ka da su a lahira kenan almaru ala dini khalilihi almaru ala dini khalilihi din ma'anoninsa na da yawa ku ɗau biyu din nan tsarin rayuwa din sakamako mutum yana kan addinin masoyinsa sannan mutum yana kan sakamakon masoyinsa shi nan addin fi duniya tsarin rayuwa addin fi akhira aljaza a lahira ake ba da sakamako mun gane yayi. so daga wanda mutum ya zaɓa sai ya zaɓa in ya yadda ya zauna da majalisu shayatsi ne ya je majalisu shayatsi ne to shi ce na in shi ne a ajabu ha a ajabu huma ilai السابعة والعشرون تعشرين دا بقوي أنه يسعد الذاكر بذكره bihi به جليسه shi zikiri yana sa me yinsa ya zama ya samu babban rabo saboda ambatan Allah da yake yi sannan wa yus'idu bihi jalisahu sannan kuma zikirin yana jawo wanda yake zaune da mai zikirin shi ma ya samu babban rabo wani ya je ya zauna ana zikiri ana karatun qur'ani wasu suna musaffa musaffa ai sunna ce ko wasu suna musaffa wanda ya karanta shafi daya in ya gama wanda ya karanta shafi daya suna hadda ba wanda ake ba mutane dan wani ya ci zabe ba wannan ko shakka babu bid'a ce bid'a ce munkara in aka baka kaji aka gece ka kaci kudin to ka san abin da ka cimma kanka ba bid'a ce an tambaya al-Imam Malik rahimahullah mujarradin mutane su zo su tare suna irin wannan yace ahdathu ahlus shami yace mutanen mutanen sham su suka kirkiro a'a ana magana musaffa mudarasa alqur'ani kenan wannan ya karanta shafi daya in ya gama wannan an shi shafi ɗaya wannan an shi suna yi da ka domin haddasa ta karfafa to kawai sai ka zo kai ba yi kake ba sai ka koma gefe kawai abin na baka sha'awa kullum sai ka rika halarta kana zama a gefe to manzon sama ya shigar da kai alada a alhadithul qudsi ma manzon sama ya ce Allah ya ce humul qawmu la yashqa bihim jalisuhu masu zikiri masu ambatan Allah karatun Qur'ani suke yi salatan annabi suke yi ka zo ka zauna tare da su ko kai ba ka yi kada ka zauna a wajen to kai ma ba za ka taɓe ba nan Allah ne faɗan ma mala'iku manzon da sama kuma ya ruwaito mana ya faɗa mana a cin alhadisul qudsi kuma hadisi yana cin sahihu muslim cewa humul qawmu la yashqa bihim jalisu ka zauna kawai shi yasa mutum ya zo ana karatu ko bai gane karatun to ya zauna a wajen ko bai gane ba haka na faɗa musu lokacin da muka je aikin hajji na ce kun ga wannan karatukan da ake a masallaci in ka tafi yanzu bai wuce kai ta yawo a cikin kasuwa ba ka shiga wancan shagon ka shiga duk yan kuɗin naka ma su ƙare kafin lokacin tafiya yi inda ake zauna ake karatu ko ba ka fahimtar larabcin je ka zauna ka zauna a gefe sai Allah ya rubuta ka a cikin lada waɗanda da mai karatun mai karantar wadda masu saurare ɗaliban ilimi duk sai a haɗa ku ga baki ɗaya a baku lada sai ka tashi a cikin ranar lahira kuma kai ba karatun yi ba to ka gani to yana sa a samu sa'ada wa hadha huwa al-mubarak aina ma kana wannan shine mai samun albarka wanda aka yi ma albarka duk inda yake da mai zikirin da wanda ya zauna tare da shi to dukkaninsu waɗannan masu albarka wal amma ka ga rafkanan ne wallagi da mai wargi to ya shiƙa bi lagwihi wa ghaflatihi to shi kuma zai zai taɓe bi lagwihi da wannan ya sassun maganganu da yake wa ghaflatihi da rafkanarsa sannan wa yashqa bihi mujalisuhu sannan wanda ya je zauna tare da shi shi ma zai tabe mutum ya je inda ake gulma ko ake caca ko ake wasannin banza ta wani yaro na taɓa kiran shi ina mishi nasiha suna zuwa caca malam ni fa bana fa zuwa fa ni fa bana yi fa in na je ni kawai gefe nake tsayawa kaji wai shi gefe kawai yake tsayawa to kajin sau da ka hadari ne sosai a samina wal ishirun An yu'minu al-abda min al-hasrati yawm al lallai zikiri yana amintar da bawa ya sa bawa ya kubuta min al daga dana sani yawm al-qiyamati in an ci al-hasra tafi nadama menene fa inna kulle majlisin la yuzkuru fihi al-abdu rabbahu duk majalisin da bawa baya ambata ubangijinsa kana alaihi hasratan watiratan tiratan yawmal qiyama to sai ya zama mutum da na sani wa da damuwa ta bakin ciki a ranar lahira wanda nashi ba haka bane ya canza mai da shi ya canza layi ba zan bina ku ba nawa mu haƙƙaƙi ne wato sai su je su sun da nasu ha duk wanda nashi ba irin na bane to ya canza kun gane ko So, da ka zikiri na sa mutum ba zai da na sani ba ranar lahira ba da na sani kaji ai ai ai ai wanda da yi zikiri ba zai ce ya hasarata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhiri haka zai ce ce ya hasarata ya in aka ce alhasara ina bayanin hasara kuka ɗauke min hankali idan an ce alhasara alhasara ta fi nadama nadama ta fili da na sani na fili sannan kuma da ƙonuwar zuciya mutum ya ji zuciyar shi tana tafarfasa shi na ke ce masa hasara sannan kuma ba zai iya dawowa ya domin akwai da na sanin da mutum zai iya dawowa baya ya gyara amma idan aka ce hasira ta kama mutum to ba damar ya dawo ya gyara shi kenan kaga ya hasrata ala ma farrattu fi ya da na sani na da bakin ciki na ala ma farrattu akan abin da ne sakaci da shi fi ta bangaren Allah ba ruwa na da Allah in ji shi wa in kuntu lamina sahirin dama can kuma ni ina cin masu Izgiri izgiri nake in an mun wa'azi ba na ji to shi ne zai yi wannan magana a lahira a cikin wuta ba a cikin wuta to me zikiri Allah zai tsare shi daga wannan domin shi ai ma faru da fi billahi Ya yi iyaka abin da zai iya yi to shi ne wannan so daga masu nan ba ku masu cewa shi ne na 29 sai ku je ku yi in za ku fa irin mai damuwan nan ne wani za ka gana shi mafi irin wannan mai zube din nan ga sanin dai na ganin masu zube ka ga rubutu kamar ruwa malar basir ya ɓoye nashi da gudu a ba irin na ba ne a ah? menene wani ta hakiki